da dr ibrahim rabi'u rijiyar lemo wanda shine zai gabatar da takarda yanzu insha allahu dr ibrahim abdullahi na cewa ka na faɗi a kuskure ne dr ibrahim abdullahi rijiyar lemo bayan shi wanda zai wa takardar ko bayanin da ya gabatar ta aliki shi ne dr rabi'u umar rijiyar lemo yeah? to na sake kwabawa shi yasa na gaban takarda babu ba hakinsa ba kun san abin ya zo wanda zai gabatar da ta'aliki shine dr abdulkadir sale kazaure muna tare da shi a nan sai kuma shugaban zama shine dr rabi umar rijiyar lemo kamar yadda na ambata ba tare da bata lokaci ba muna yi musu mara ba, da barka da zuwa da dace ga abin da za su gaya mana Allah kuma ya yi musu albarka shugaban zama bismillah shugaban zama bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الحمد لله الذي جمعنا بهذه الوجوه النيره على رضوان من الله أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم يتقبل الله أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون bayan haka shugabanni na rindina da dakaru na wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ai mun afuwa ba sai nayi ta jera a makaman ba da haka ina wa shugabanni gaba daya fatan alkhairi yan uwana yan agaji الذين هم شباب ذللوا سبل السلام وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا شهدوا الو... إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدقون المعالي والحسنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga gudanar da abin da ya tara mu ko kuma in ce za mu ci gaba da gudanar da abin da ya tara mu a wannan waje mai albarka takarda ce za a gabatar da kuma ta'aliki wanda zai gabatar da wannan takarda sananne ne a wajenmu mu gaba dr ibrahim abdullahi sani rijiyar lemu jakadan fika haka ne? to <laughs> ah, dr ibrahim abdullahi inda zan gabatar da shi to zan iya ɗauke lokacin gaba ɗaya don abokina ne tun yarinta tare muka taso wuri ɗaya muke kwana tun yarinta tun firamare muna tare muka zo a jiniya muka je siniya muka tafi jami'an Nijar tare na tafi madina ya je iske na a can na baro shi a can kuma yanzu muna tare kamar yadda dr abdullahi kamar yadda dr ah, abdulkadir salih kazauri shi ma abokina ne tun tale-tale don tare muka yi a secondary senior tun wajen 1991 kuma tun wannan lokacin har zuwa yau alaƙanmu tana haɗe kusan ma ni da shi wa da kani ne yana auren ya ina auren kanwa uwa ɗaya uba ɗaya <laughs> kun wato wanda ya jera wannan zama babu shakka Allah ya mai taufiki ya Allah ya datar da shi ya zaɓo 'yan gida ɗaya domin mu ukun nan da kuke gani kowa ya san kowa to Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka a wannan zama Dr. Ibrahim Rijiyar Lemu ya karatun shi na firamare a Rijiyar Lemu Khairul Bariya Islamiyya daga nan ya wuce kofar ruwa ya jiniya ya tafi SAS wato uwa maba da mama ya yi siniya daga nan ya tafi jami'a ta Nijar ya yi digiri na farko a fannin shari'a A bayan ya gama digiri na farko a fannin shari'a Allah zurta shi da samun admission a jami'ar musulunci ta Madina ya je ya yi kulliyatul hadis Ah, bayan ya gama kulliyatul hadis ya tafi bangaren abin da ya shafi tarbiyya education nan ma ya yi digiri na biyu ya yi na uku kuma ya dawo gida gashi kuma ya ci gaba da gwagwarmaya shi ne sakatare na ilimi na wannan kungiya mai albarka kamar yadda na faɗa baya bukatar in dogon bayani a kan shi a ah, dukkan 'yan uwa sun san shi dr ibrahim lacara ne a jami'ar bayero da ke nan kano kuma limami ne na masallacin juma'a da sauran ayyuka masu yawa da zai gabatar mana a wannan zama shine gudunmawar 'yan agaji wajen haɓaka tattalin arziki gudunmawar 'yan agaji wajen haɓaka tattalin arziki ubangiji allah ya masa taufiki cikin abin da zai gabatar ko kuma allah ya bamu damar sauraro saurare mai amfani dakta aƙallu kana da minti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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana haɗuwa da wannan fusaku masu tarin albarka kusaku na waɗannan matasa wanda insha Allahu ta'ala muna sa ran suna cikin matasan da Allah maɗaukakin sarki yake ambata a cikin alkur'ani innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya haɗa fusakun mu a gidan aljanna gabaki ɗaya bisa jagoranci na ƙwararre wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙwarewa tare da ragowar abokan aikinsa ma'ana yana nufin babban darakta na 'yan agaji rundunar 'yan agaji ta ƙasa ta wannan ƙungiya ta mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna injiniya mustafa Imam Sitti Allah ya ƙara masa lafiya da shi da dukkan mataimakansa sakatarorinsa da dukkan waɗanda suke tallafa masa da ragowar masu jajayen wuya dukansu muna musu fatan alkhairi da fatan yadda aka taru a wannan guri tun daga ranar farko da aka fara har zuwa ranar da za a gama Allah mara sarki ya sa a yi taro lafiya a koma lafiya kowa ya koma masaukinsa lafiya a kuma amfana da abin da aka ji a wannan samina mai tarin albarka ɗan uwa Dr. Muhammad Rabi Umar Musa rijiyar Lemo Allah saka masa alkhairi a matsayinsa na shugaban zama ya riga ya faɗa ni kaina da aka gaya mini waɗanda aka haɗa mu a wannan fefa na cika da mamaki waye wannan zaɓin saboda alhamdulillah kamar yadda ɗan uwa ya faɗa dr rabiu tun kusan za a ce tun wasan ƙasa muke tare da shi yana cikin yan uwa da alhamdulillah ina son su ina ƙaunar su saboda allah ba don wani abu ba sai dan sanin jiddiyarsa da na yi mutum ne mukhlis akan harka addininsa kuma ba shi da wasa akan abin da ya sa a gaba musamman akan abin da shafi kare wannan suna ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka shi ma dan uwa da ta zaure tun muna isa isa muka haɗu kuma ke ta gwagwarmaya aka yi ta sakarabtu da kara kai da kan kajere tare da shi har yanzu ba a fasa ba da haka wanda ya wannan haɗi gaskiya ya yi abin da ya dace da shi ya ƙara ƙara dama zumuncin akwai shi to ya ƙara ƙara tabbatar da shi sakamakon wannan zama da ya haɗa na waɗannan fusaku na mutum uku maudu'in da za mu yi magana a kan shi ɗan shugaban zama da rabi umar jalemu ya yi magana a kan shi ne abin da ya shafa harkar tattalin arziki aikin da'awa ka sani cewar babu yadda za a yi samu ci gaba sai da magana tattalin arziki shi sati inda aka je aka dawo za ka gani in aka tashi irin wannan samina waɗanda suke zama su wasa kwakwalwa su ciro nuka za ka ga duk abin da za a tsarma a cikin abin da shafa harkar agaji sai a sanya abin da shafa haɓaka tattalin arziki na yin agaji ɗin nan saboda ba 'yan agaji kaɗai ba 'yan agaji alhamdulillahi mutane da suka sadaukar da kansu suka ba da kansu akan su taimaka wa addinin Allah babu yadda za a yi da su da dukkan wani wanda ya ce zai taimaka addinin Allah ya fi sani cewar babu yadda za a iya yin nasara irin yadda ya dace in ba da maganar harkar tattalin arziki ya shigo ciki ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda a nuna maka muhimmancin tattali wahayi yake karɓa daga gurin Allah maɗaukakin sarki babu irin taimakon da Allah bai zai iya masa ba gurin isar da da'awarsa a duniya amma duk da haka a cikin tafiyarsa a cikin da'awar nan nasa sai da ya azurta shi irin su Abdurrahman bin Auf wanda multimiloniya ne sai da ya azurta shi irin su Uthman bin Affan wanda multimiloniya ne haka haka a su jerin gwano na sahabbai wanda suka shahara da dukiya kuma suke ɗaukar wannan dukiya ta suke ciyar da ita saboda addinin Allah kamar yadda za mu zo mu gani su karan kansu annabawan su domin a nuna musu cewar wannan aiki na addini da za su ba aiki ne da za su lari a kan shi su ringa cin abinci a kansa ba sai da suka kusan dukkan annabawan Allah babu wanda ba shi da sana'a yi. ba wanda ba shi da sana'a a cikin annabawan nan haka sabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka abin ya biyo haka manya manyan malamai magabata na kwarai har ya kawo zuwa yanzu So da wannan abin da shafi harkar tattali abu ne da yake taimakon harkar da'awar yake bunƙasa ta me ita zai rayu rayuwa ingantacciya zai rayu yana da mutunci zai rayu yana cikakken ɗa ba zai zama bawa a hannun mutane su ringa wujijjiga shi ko su masa abin da suka dama ba lokacin da ya kasance mai ya samu cikakken yanci ta bangaren abin da shafar tattalin arziki bisa ga rayuwar addini ga baki ɗayanta an ɗora ta yana ɗaya daga cin abin da ake bukata akan wannan kai ko aure ba a yadda kai ba idan ya kasance ba ka da dama ya zama tattalin arzikinka bai kai ba bai kai iya gejin da ake so da yadda za ka iya rike. waɗannan iyali da za ka je ka aura ba addinin musulunci bai yadda ka je ka aure ba domin kar ka zo ka kasa sauke wannan nauyin ka zo ka zama ka wulakanta ka koma kana bara kana roƙon mutane ka zance matar ta rena ka ƴaƴanka su rena ka mutane su rena ka da makamantan irin waɗannan abubuwa addinin musulunci duk abin da zai a matsayinka na ɗa a matsayinka na musulmi a matsayinka na mutum mai mutunci sai da duk abin da zai kare maka mutuncinka ɗaya daga cikin cikin bangarorin da ya kula da su gurin kare maka mutunci shine akwai magana abin da shafi harkar tattalin arziki da aka idan muka tsaya muka kalli wannan za mu ga ɗan agaji yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kamata ya zamo su a karan kansu sun samu wadatuwa sun tsaya da kafafunsu gurin abin da ya shafi haɓaka irin abin da ya shafi harka ta neman kuɗi sana'o'i kala-kalar irin sana'o'i ya kamata a ce sun kware a kanta domin su samu abin da ya kasance da shi ne za su iya taimakawa kansu su dan da shine idan ka samu wadatuwa to ta nan ne za ka iya haɓaka wannan tattalin arzikin ya kasance na kusa da kai sun amfana yan ku sun amfana yan garinku sun amfana ya kai yan jihar ku sun amfana har ma ya kasance ya game alkhairin ya game har ƙasa ga baki ɗinta ta amfana da kai amma in ya kasance babu to kai ma fa zai kasance babu yadda za ka iya rayuwa daga shi sa wannan fefa tana da matukar muhimmanci gani mai yinta da farko kafin gare ku tana muhimmanci ga dukkan wani ɗalibin ilimi irina tana kuma da muhimmanci da dukkan wasu malamai sawa'un manya ne ko ƙanana domin wannan rayuwa babu yadda za a yi ta tsayu in ba da abin da shafi harkar tattalin arziki ba kisa allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya mana ishara zuwa ga wannan da ya nuna mana cewar lalle allah maɗaukakin sarki ne mai ya halicce mu daga ƙasa sannan kuma daga ƙasar nan da ya halitto mu da kasa ya sanya kuma muka wanzu a wannan kasar muke ci gaba da bauta wa Allah maɗaukaki muke rayuwa a ban kasa sannan kuma me ya ba mu damar yadda za mu iya sarrafa ita wannan kasa ɗin domin mu amfana da alkhairan da suke cikin ta domin mu samu tabbatuwa ta yadda za tsaya mu rike kawunanmu mu rayu rayuwa ta mutunci da karama da ɗaukaka Allah yana gaba da cikin Alƙur'ani huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha dukkan raya ƙasa da haɓaka ta wannan wani kurman baki ne nan Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da shi ya shafi dukkan wani abin da ya kasance zai taimaka gurin haɓaka ƙasa ɗaya daga cikin abin da ke haɓaka ƙasa shine mai abin da shafi harkar tattalin arziki da aka shi sa za gani Allah maɗaukakin sarki bai yi bai bar mu haka nan ba sai da ya mana ishara zuwa ga waɗannan a wani gurin kuma za mu ga Allah maɗaukakin yana faɗa walaƙad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun Allah zaki a cikin wannan aya ya tabbatar da cewar lalle tabbas ya tabbatar da ɗan adam su kasance wanda za su dawwama za su wanzu a wannan ban kasa kuma ya kafar da su ya zaunar da su a wannan kasa ya ba su damar da za su iya rayuwa rayuwa ingantacciya a wannan kasa sannan kuma me Allah ya yi mana ziki bayan ya mana wannan abun ya raya mu ya inganta mana rayuwa a wannan ban kasa bai bar mu haka ba sannan kuma ya sanya mana dukkan abin da za mu rayu a ciki isa yake cewa me waja'alna lakum fiha ma'aish dukkan wani abin da zai taimaka ya mika muku da rayuwar ku kuyi rayuwa ingantacciya a cikin wannan ban kasar sai da Allah madaukakin sarki ya ba mu shi da yadda zamu rayu yadda zamu haɓaka tattalin arziki ga fuskocin arziki nan kala kala kasaran ga sanan burjik a wannan kasa ta mu da haka Allah mana sarki yake cewa wannan ni'ima ce da haka shi sake cewa qalilan matashkurun amma kaɗan ne daga cikin mutane suke ma faɗa kowa da wannan ni'ima da Allah ya yi da irin wannan abubuwa da ya ajiye a ban ƙasa na yadda za ka iya rayuwa cikin mutunci ka rayu ka bunƙasa kai karan kanka a ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki kuma har ka taimaka wa wasu ya kasance rayuwa ta inganta ba kowa yake fahimtar irin wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da ita a ban ƙasa ba sai kaɗan daga cikin bayan Allah wanda suke gode wa Allah maɗaukakin sarki. Ƴan uwa masu daraja arziki ko abin da shafi eh, tattalin arziki bai fara akan abu guda ɗaya ba Allah maɗaukar sarki cikin hikimarsa sai ya bari ga sunan fuskokinsu suna da yawan gaske wani za ka ga arzikinsa a sama yake ɗan adam ne shi amma arzikinsa kullum yana sama matuƙa jirgi su anan Allah maɗaukacin sarki ya kaddara musu anan arzikinsa yake kullum suna yawo kamar tsuntsaye wani arzikinsa da Allah ya kaddara masa sai kaddara masa a cikin ruwa arzikinsa yake matuka jirgin ruwa da masu kwale-kwale kullum a cikinsa suke yi ni wasu su a cikin suke kwana wasu arzikinsu yana ban ƙasa wannan ƙasa kafaffiya busasshiya da muke rayuwa a ciki ragowar 'yan adam wanda ga sunan wasu suna kasuwa wasu suna kaza wasu suna makamantansu kai wani ma da Allah ya kaddara masa arzikinsa sai ya sanya masa shi yana da alaka da mugayen halittu wanda suke cutar da mutane irin wanda suke kula da gidajen su shi zai ba zaki abinci ya ba kura abinci ya ba damusa abinci shi kuma anan Allah ya tabbatar masa da arzikinsa daga Allah madaukakin sarki cikin hikimominsa da ya tashi sai ya raba kowa dan a nuna maka cewar arzikin nan kowa riga an gama tsaga masa an bashi nashi tun kafin ka zo duniyar na Allah ya riga ya gama rubuta maka shi daga menene kai naka kawai abin da aka rataya shine sababi wani zai samu arziki wani zai samu kaza na arzikinsa iya kaza amma mai in ya tashi ya motsi in ya je ya nema zai samu daga arzikin ko an rubuta maka shi an baka tashi ka nema ba ba zai zo ya same ka ba kai ba kawai ka kwanci a ɗakin ka kana kwanci a ɗaki kawai kana shan AC riga cewa ai so nake in yi kudi irin na na Aliko Dangote ko kuma irin Buwa Abdul Samad zai yiwu ba zai yiwu ba sai ka motsa ko da Allah ya kaddara ka samu wannan su Allah ya kaddara za su kai wannan mataki na wannan dukiya da Allah ya ba su amma da mai an alakanta abin da sababi za su samu wannan mataki za su kai irin wannan dukiya amma mai idan suka motsa kuma gashi sun motsa din kuma sun samu din da kowa haka Allah madawin sarki ya alakanta arzikinsa da sababin samun wannan arzikin in ka motsa zaka samu kamar karatu ne baiwa ka ce kai kana so in zauna in zama kamar Sheikh Abdullahi Balalau ko Sheikh Kabir Gombe ko Sheikh Yaqub Musa Hassan katan sautin sunna baiwa ka ce kai na so in zama amma kuma ka zauna ka ka je makaranta ka je koyi karatu kai ka zauna a daki ka ce ni so nake sai na zama irin malam wani zai yiwu ba zai yiwu ba dole sai ka motsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah madawin sarki ya kaddara shi ya kuma sanya shi kuma shine sunna ta rayuwa ga baki daya duk wani abu da zai faru to yana da sababinsa babu yadda za a yi karayu ba tare da waɗannan abubuwan ba isa na ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu fahimta cewar me Allah mana sarki ya riga ya gara raba wa kowa arzikinsa kuma ya sau ya wa kowa hanyar da zai same shi isa yake faɗa cikin alqur'ani ahum yuqsimuna rahmat rabbik Allah nahnu qasamna ma'ishatahum bainahum fil hayatid dunya Allah ya tabbatar da cewa shine yake raba rayuwa arzikin kowa da irin yadda mutane za su rayu Allah madawin sarki shine yake raya shi kuma eh, shine yake raba shi kuma yadda ya so din nan haka za a rayu a cikin duniya ba kai yadda ka ga dama ba yadda Allah madawin sarki ya ga dama ya tsara haka za a wannan ɗinsa hanyoyin da ake samun arziki ko haɓaka tattalin arziki suna da yawa akwai hanya ta aiki da mutum zai je ya yi musamman mu a yanzu wanda ya shahara irin ayyukan gwamnati hanya ce ita ma wannan amma me ai hakuri ni kaina ma'aikaci ne kana ji na wannan magana a ce wannan ni kaina ma'aikaci ne ni malami ne ni a jami'ar Bayero albashi shi nake dauka duk ko ba za a rasa hanyoyi na yan buge kasuwa da sauransu ba misali amma asali cewar malamai suna magana in dai hanyar arziki kake so ka samu to dama shi harkar albashi ba a yi shi domin ma ka samu arziki gaba ɗinsa ba suna faɗa in dai ka ga mutum lafiya lau ba ya ɗan yi kauce-kauce ba an ɗan yi abubuwa dai ga nan to zai wahala ka ga mutum ya sami irin arzikin da mutum zai tumbatsa a dukiya da makamantarsu. shi albashi rufin asiri ne za ka biya bukatunka na yau da gobe amma mai ba lalle ba ne baka samu arzikin nan tara dukiya mamakon dukiya in dai hanyar tsaftatacciya ce a irin yadda aka tsara mu kamar mu a nan ƙasar mu Najeriya nake magana to zai wahala ka shahara irin wannan mamakon dukiyar da zaka ji ana madar irin biliyoyi kaza din nan in dai hanya ce tsaftatacciya aka bi amma me aiki da zaka je kai musamman ku yan agaji wannan zaratan sunna kuna so ku taimaki sunna to ba mu sani cewar babu yadda za a yi iya taimakon ta nan yadda ya kamata sai kuna da sana'ar yi sai kuna da aikin da za ku yi wanda zai ringa kawo muku Abin da za ku rayu da shi sannan kuma mai har ku iya taimakawa wannan addini isa na ɗaya daga cikin hikimomin da a shugabannin agaji Allah saka musu alkhairi suka sanya duk wanda zai aikin agaji sai ya zamo yana da sana'a haka ne ko ko ba ka bane ba saboda me dama ai cewa kai kai aikin agaji ne a ka'idar dan agaji yanzu wanda yake likita zai iya gama dutinsa da yamma za a yi wa'azi da daddare je saka uniform din agaji ya tafi ya je ya bada taimako da zai iya bayarwa a wannan gurin ya tafiyarsa baya buƙatar a gurin agajin nan sai an ba shi kuɗi domin dama shi ya sa kansa aiki ne na voluntary daga ba biyan ka ake yi ba dama so kaga dole ne ana buƙatar ɗan agaji ya zama wannan shi sa suka yi hikima suka sanya babu wanda zai zama halittaccen ɗan agaji sai yana da sana'a yi saboda mai saboda a kiyaye alfarmar aikin a kiyaye mutuncin aikin ya zamo cewar ji kake lalle tabbas wannan aikin da ka sa kanka za ka yi shi saboda Allah kai ma ga wani bangaren da za ka iya neman aljanna ka ta wannan aikin isa me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana kullun muyassarun lima khuliqa lahu duk wani dan adam da ka gani a hanyar da Allah ya keta masa yake bi ya tsaya ya bi Allah a wannan hanyar wallahi ba mamaki nan ne hanyar shiga sa aljanna kar ku rena wannan aikin cikin da kuke aikin agaji hanya ce mai sauki da za ka iya shiga gidan aljanna daga kar ka rena ta kar ka gani kai cewar ba ka da kamar makomaka kai ga ta nan ne kawai kai ikhlasi babban abin da ake bukata a wannan ikhlasi na sha faɗa duk zaman da zamu da yan agaji ina yawan gaya musu nace wallahi babu wanda a wannan tafiya ta mu ta izala malamai suna bukatar su ikhlasi gurin isar da sakon Allah ka hau mimbari ka yi ringa tsabtace niyyar ka za ka yi ne saboda ka amfanar da mutane ba dan a ce ma wani ba ko kaza ko kaza ko kaza da makamantansu ba za ka hau bari bari ba don kai caji ka tada kura kai ikhlasi ka sa ka nufi Allah da wannan aikin naka na biyu bayan malamai sire yan agashi kudin su za su biya su hau mota su tafi gurin wazi ba ba ki kana zuwa gurin wazin kana sauke jakakka dauke ka akai ku daji nan aikin ku yake har ayi a gama wani wa'azin ba mamaki ba za ka ma ji me aka faɗa na kalma ɗaya a wannan wa'azin ba balle ka karu to kaga eh, duk ka gama wannan kuma da safe a ɗaya boko kuma ka ƙara dawowa gida kaga anan guri in baka yi ikhlasi ka yi wannan aikin saboda Allah ba wallahi ka yi aikin baban giwa ka bata lokacin wa kanka lokaci ka gaji ka gaji yadda kanka ga yunwa ga kishirwa sannan ga kuma kuɗin da ka cire na ajiyu ka biya na mota da makamantansu duk an je an yi kuma ka dawo mai babu komai to da ikhlasin ka zai ƙara cika ka yi shi saboda Allah in ya kasance kana da madogara kana da sana'a babu kuma abin da zai taimake ka ya dace da irin wannan sana'a taka irin ayyuka sana'o'i da za ka yi domin waɗannan a irin dangogin wannan abin a nan ake samun arziki duk wani abu wanda ba wannan ba raka hanyar da za ka samu arziki yake amma sana'o'i musamman na hannu ayyuka da wannan skill ne mahara ce zuwa za ka yi ka koyi wannan ya zama kana da wannan abin a nan ne ake tara arziki bisa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ɗauko mana ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da stamfi na Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewar wannan abin shi ne arziki ne ɗaya ne daga cikin arziki ya lazina aman abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi min samarati thamarati yace me rizqan lakum kaga anan gurin Allah madaukaki da ya tashi jero wannan sai ya kawo maganar harkar noma Allah ya tabbatar da kansa ya tabbatar da cewar harkar noma in ka rike ta ka tsaya kai ta yadda ya dace arziki ci irin waɗannan gurare da Allah ya ambaci wasu irin nau'ukan sana'a ya tabbatar da cewar arziki ce su a cikin alkurani ba su da yawa in ka cire harkar noma to kaga noma menene noma harka ce ta yau da gobe sana'a ce mai matukar muhimmanci so sai na ɗaya daga cikin ayyukan da ya kamata a ce an yi su ya kasance mun kware mun koye su babban abin da ake bukata irin waɗannan ayyukan da za mu zo mu ambace su shine mutum ya tsaya ya sanya Allah a cikin su karka ce haya harkar noma ce a harkar walda ce harkar kafintir ne harkar kaza ne wannan kamar baya bukatar ikhlasi a wurinka a'a ana bukatar ka tsaya kai ikhlasi kuma ya kasance kayi wannan aikin saboda Allah in ka yi wannan kuma ya zama ka tsaya ka yi itikanin aikin ka kware a gurin yinsa domin wannan yana daga cikin siffan musulmi duk aikin da mutum zai ya tsaya ya kware akan wannan aiki domin yana daga cikin abin da zai wannan zai taimake shi Allah mana sarki yana gaya mana saboda muhimmancin neman kuɗi dinnan a cikin alkur'ani sai da ya ta mana ishara zuwa ga shi saboda ya san rayuwa ba ta tsayuwa sai da su isa Allah ke gaya mana a cikin alkur'ani a gurare da dama yana gaya mana huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur a cikin suratul mulk a wani gurin kuma ya ƙara cewa fa idza darabtum fa idza qadaytum as-salat fa idza qudiyat as-salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillah ku je ku nema daga falalar ubangiji ku tafi ku yi kasuwa ka tafi kai noma ka tafi kai kiwon kifi ka tafi kai carpentering ka tafi kai kaza kai walda kai kaza ka sanan duk wannan me wabtago min fadlillah ne sannan kuma Allah ya gaya mana a cikin ƙarshen ayar waskurullaha kathira eh, kathiran la'allakum tuflihun sannan kuma gashi can Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da dai yi mana ishara a gurare da dama gurin nema ɗin da makamantansu ayoyi sa nan birjik idan za mu koma alkur'ani babu da lokacin za mu ce wannan kawai ishara ce zuwa gare su hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sun inganta da suke nema da suke nuni akan muhimmancin neman na kai da dogaro da kai da makamantansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yana gaya mana cewar me ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadi manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ɗayanku ba zai ci wani abinci ba babu wani abinci da ɗayanku zai ci wanda ya fi alkhairi fiye da abin da hannunsa ta je ta nema fiye da abin da ya zamo sanadin abin da ya samu ya ci a baki da nasa aikinsa ne shi ya je ne wata sana'a ce ko wani aiki ne ya je ya yi shi da hannunsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amal yadi sai mana ishara yake cewa ka duba girman annabawa domin a nuna maka abin yana da muhimmanci Allah sallallahu alaihi cewa annabi daud alaihi salatu ya kasance yana ci da abin da hannunsa ta tsorurta aikin da je yayi da hannunsa ya samu kuɗi da shi shine yake ci yake rayuwa imamu malam ibn hajar al asqalani da yazo yana sharhin wannan hadithin sai yake cewa al muradu bil khairiyya can da manzo sallallahu yake cewa khairun min amali khairun min an ya'kula nan khairiyyan nan khairun din nan da aka faɗa a can ibn hajar yake cewa abin da ake nufi da khairiyya a nan gun saboda me yake cewa mastalzama al amala bil yadi min al ghina anin nas saboda abinda aikin hannu yake wanzarwa na me na mutunci da kare kai game da kaje ka roƙi mutane yake da shi shi sa anan gurin aka san aka manzo sallallahu amfani da kalmar cewa babu sana'a da tafi alkhairi irin sana'a da mutum ya je ya nemi ma'ana ya ta da hannunsa domin ita sana'ar hannu kamar nan ishara ce ibn hajar yake akan cewar sana'ar hannu sana'a ce wanda koyaushe inda ka koyeta ta za ta zauna za ta wanzu tare da kai ne babu lokacin da za a zo a ce yau gashi baka wannan sana'a sai dai in ka bar duniya daga yaushe ko za ka yi wannan sana'ar to ko yaushe za ka wadatu da zuwa ka roƙi mutane in dai za ka yi wannan sana'ar za ka samu abin da za ka ci fisa anan gudun kaga maza sallam kamar yadda ibnu hajar ya faɗa sai ya allaka khairiyya cewar babu sana'a da tafi alkhairi ko neman kuɗin da ya fi alkhairi irin neman kuɗin da mutum zai je ya yi shi da hannunsa saboda me shi wannan kamar wani skill ne kenan kaga kaje ka same shi wanda koyaushe mutum zai ci gaba da rayuwa da shi ba tare da ya kaskanta ko ya wulakanta da makamantar irin waɗannan abubuwa ba sannan kuma gashi nan in ka koma dai burjik ga abubuwa nan wanda suke tabbatar da eh, irin waɗannan da makamantansu ci gaba da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara gaya mana a cikin wani hadisi da Imam Tabarani ya fitar yake cewa eh, eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin wancan hadisin kai yake faɗa eh, maza salam ya yi alkawari na dukkan mutumin da ya himmantu gurin zuwa ya je yi nema ya nemi sana'ar yi domin ya samu sana'ar ya koyi wannan sana'ar ya je ya yawo ya nemi ya kware a wannan sana'ar ta yadda zai zo ya ringa yi wannan sana'ar yana samun kuɗi ta yadda zai samu ma'ana damar da zai iya zuwa ya je ya ciyar da iyalinsa maza salim ya kwatanta wannan abin da cewar wannan abin shi ma jihadi ne ka duba ka ji nema na kai ka wadatu ka samu tattalin arziki wanda za ka samu wadatuwa kai karan kanka iyali ka samu wadatuwa na kusa da kai su samu wadatuwa Maza sallam ya kwatanta shi shi ma wannan ɗaya ne daga cikin mai. jihadi fi sabilillah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta gurin wani mutum da ya wuce sai da shi da sahabai ne da suka wuce sai sahabai suka ga dagiya da yadda wannan bawan Allah yake ta wahala yake ta faɗi tashi a gurin neman sana'arsa yana gurin neman kuɗinsa a gurin sana'arsa sun wuce shi yana sana'arsa sai ga yadda yake ta wahala ya haɗa zufa ya yi kaza ya yi kaza sai sahabbai suke cewa wannan kuwa shin ya manzo Allah wannan zai zama saboda saboda Allah ne wannan abin da yake yi shin kamar yana suna tambaya shin wannan shi ma zai iya shiga cikin harkar fi sabilillah wannan abin shin yana ga me wannan abin yana da rabo a gurin Allah madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamar yadda Imam Tabarani ne ya fitar yake cewa in khana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah in wannan mutumin me wannan sana'ar ya fito ne domin me domin yaransa kanana ya zo yana neman wannan kuɗin ne yana wannan wahalar ne domin ya samu abin da zai je ya ciyar da yaransa ƙanana in dan wannan abin yayi manzo sai nake cewa to ku sani tabbas wannan yana cikin bayin Allah wanda suke sun fito ne su mafi sabilillah yake cewa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fa huwa fi sabilillah haka in ya fito ne yana da iyaye guda biyu tsofaffi uwa da uba suna gida ba su da yadda za a yi karfi ya kare musu sun tsufa sai wannan dan nasu ya fito yake neman sana'a ya samu sana'an da yake wahala gurin yadda zai samu in ya gama sana'an a bashi a biya shi ladan wannan aiki da yake yi saboda je ya ciyar da waɗannan iyaye nashi guda biyu maza sallallahu ke cewa to shi ba wannan yana cikin wanda suke yin wannan aiki saboda Allah wa in kana yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili shaytan kace amma in ya kasance ya fito ne yana yin wannan aiki saboda riya saboda gwada kwanji ya yi shi ne saboda wani abu don kar a kama masa reni don ya kece reni a cikin abokai wa mufakharatan ya je ya ringa toroko yana alfahari a cikin abokai ya samu ya si wannan sana'ar ya dinka gezina mai tsada ya sai katon mashin irin tsuntsun soyayya din nan ko lifan tsuntsun soyayya ake ce masa ko mu anan Kano tsuntsun soyayya ake ce masa kaga dan saurayi ya sa yar yar gezinarsa haka yayi kuru yadi uku an masa ma irin matsatsan dinkin nan da yamma ya dan dawo ya hau tsitsin sa haka ya dan fita gari yana fisha ya sauransu din da ya wuce gurin gun matasa matasa suna sha'awarsa suna wannan sauransu to kaga wannan mufakhara kenan yin sa yake saboda me alfahari da makamantansu wa sallallahu yake cewa to in ya kasance saboda wannan abin yake yi to ya sani cewar wannan abin sa fi sabili shaitan yana yi ne kawai saboda biyan bukatarsa shi da ya biya wa shaitan bukata da makamantansu don haka yana ɗaya daga cin abin da ya kamata mu koya a cikin sana'a in za mu yi ta ita karan kanta kaga mu yi ta saboda Allah maɗaukakin sarki domin kaga anan wurin duk mu za su san abin da yake alakantawa in wannan mutumin yana yin wannan sana'an ne saboda Allah maɗaukakin sarki saboda sauke nauyin ƴaƴansa saboda sauke nauyin iyayensa to lalle tabbas wannan mutumin yana cikin waɗanda suka fito jihadi kamar jihadi suka fita saboda ɗaukar kalmar addinin Allah da kaga yana ɗaya daga cin abin da ya kamata mu koya da makamantansu haka dai ga hadisai nan burjik wanda gaskiya lamari lokaci ba zai mu damar da zamu iya kalailace eh, abubuwa a kansu ba amma me yana da kyau mu fahimci cewar wannan neman sana'a ko neman na kai ko harkar haɓaka tattalin arziki yana da matukar muhimmanci yana da muhimmanci a rayuwa don haka yana ɗaya daga cin abin da ya kamata mu ba da himma a kan shi da makamantansu akwai ayoyi da suka zo a cikin alkurani wanda suke nuna mana muhimmancin haka yana za mu gani kusan gabaki ɗaya annabawan Allah kamar yadda na faɗaɗa ɗazu kusan babu ci ma zaune a cikinsu kusan kowa yana da sana'ai kuma wannan yake nuna maka cewar aikin addinin Allah idan za ka yi shi dole ka tashi ka nemi sana'ai ba kai ka zama kai din nan kai kaɗan kanka kai ne addinin Allah ba ka ji wani ya zo yana ta zagin mutane wani baya taimako me ya faru ka ce ai ni gashi nan bai taɓa taimaka mun ba ka kamai da kai karan kanka kai ne addinin Allah wanda kuma wannan shirme ne babu dalilin da zaka zo ka ringa zargin mutane ko ka ringa zagin su in ba su taimaka maka ba da makamantansu ka tashi ka dai munaka kai ma ga kasance kullun kai kake bayarwa ba kai ake ba ba al-yadul ulya khairun min al sufla sai za gani annabawan Allah gabaki ɗaya su kusan kowa yana da sana'a annabi nuh alaihi salatu wassalam ya kasance yana harkar kafintirin yake sassaka shi ya sassaka jirginsa wanda safinatun naja jirgin da suka bi shi da mutanen suka tsira shi ya sassaka shi babu yadda za a yi ko ya iya haɗa katako da katako da bishiya da makamantansu har a yi jirgi har ya yi wannan jirgin an hau an tsira ya shiga cikin ruwa ba tare da ya nutse ba in mutum bai kware a harkar kafintirin ba da kaga sana'a ce mai girman gaske sana'a ce mai mutunci da makamantan irin waɗannan abubuwa sa ɗaya daga cikin malamai yake faɗa lokacin da ya zo yana magana akan eh, sana'ar kasuwanci carpentry eh, eh, na manta imamu nawawi ne ko ne za mu zo kun magana ta zo yana magana yake cewa wannan yake nuna maka cewar harkar kafintanci addinin musulunci sana'a ce mai mutunci mai daraja ba sana'a ba ce wanda ya kasance kaskantacce sana'a domin babu sana'ar da take kaskantacciya da Allah madawan sarki zai zaɓa wa annabawa su yi ta kuma a yanzu muna ganin wannan kafintoci ga sunan wanda sun yi kuɗi sun zama millionaires da harka kafintanci ka duba irin royal beds da ake yi yanzu ka je ka gaggato na miliyan ashirin na miliyan talatin na miliyan hamsin ka gaggato na miliyan ɗari akwai shi dukkan su masu yin wannan abu ai ba wasu daga sama aka kawo su ba ba aljanu ba ne suke yi sa mutane ne kuma in ba su da kwarewa ta kafintancin nan ba za su iya yin shi ba daga mu ne da muka ɗauki sana'ar ba ta da kima a gurinmu ba mu ɗauki irin waɗannan sana'o'in sana'a ba mun ɗauke ta kawai neman kuɗi ne akwai bambanci tsakanin sana'a da neman kuɗi kawai ka nemi kuɗi ka ɗan kashe buƙatunka na yau da gobe amma ka ɗauke shi sana'a shine wanda za ka tara arziki a cikin shi so ya kamata matasan mu su waye su ringa mai da irin waɗannan skills da suke koya su mai da su ma'ana sana'o'i za su mai da su ba kawai abin da za su nemi kuɗi daga cikinsu ba annabi nuhu kamar yadda muka faɗa ya kasance yana harkar kafintanci Allah yana gaya mana wasna ilfulka bi ayunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun kaga wannan umarni Allah ya bashi saboda ya san cewa ya kware gurin abin da shafi wannan sana'a ta kafintanci da makamantansu annabi dawud alaihi salatu wassalam ya kasance eh, makeri ne shi Allah yana gaya mana cikin alqur'ani wa alanna lahu alhadid an imal sabighatin wa qaddir fi sard wa amalu salihan inni bima na basir annabi Da'ud harkar abin da ya shafi kira ta dukkan wani abin da al'umma za su amfana da shi zai taimaka wa addinin Allah zai taimaka wa mutane a rayuwarsu ya kasance yana kera irin waɗannan abubuwa da makamantansu isa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa kana dawud la ya'kulu illa min amali yadihi annabi Da'ud kamar da imam al-bukhari ya fitar hadisin cewa ya kasance baya ci sai daga abin da hannunsa ta nema masa ta tsororatar masa na sana'ar da yake yi da makamantansu annabi musa alaihi salatu wassalam ba ci ma zaune bane ba yana da sana'a yi ya je ya kasance yana zuwa ya yi aiki ya kwadago a biya shi sa za ga lokacin da ya tafi garin madiyan ya je samu kansa irin wannan yanayin ba kowa babu wanda ya sani ya tsira da rayuwarsa ne saboda addinin allah ana nema za a kashe shi amma da ya je garin nan bai ringa neman yan ina alaba ku mu samu ba tafiya ya je ya yi kodako ya je ringa aiki ana biyan shi har eh, shekaru Allah marawan sarki yana gaya mana eh, yake cewa in kala inni uridu an unki haka ibda ibnatayya hataini ala an ta'amjurani thamaniya hijaj aiki ya bashi shi baban waɗannan yara guda biyu da ya je same su a gefen rijiya sun koma gefe suna jiran sai an gama eh, maza sun kauce tukuna da wannan cakudayyar da suka je suka faɗi cewar da ya je ga wannan ya je taimaka musu ya jawo suka ga yana da ƙarfi kuma ga mutunci ga kima sai sai ga mahaifinsu cewa lalle ga wannan bawan Allah aka zo aka kira shi ya gan shi ya yaba da hankalinsa ya yaba da amanarsa da mutuncinsa da kiyayewarsa ya ce to ga aiki ka je ka min wannan kiwon wannan na wannan shayarwar tsawon shekara takwas abinda zan ma shine sakamakon wani abin shine zan aura maka ya ɗaya daga cikin waɗannan yare za ta zama matarka ba kamar kuɗin da za ka min wannan bautar wannan aikin da shi shine zan saka maka da shi na magana a wannan harka da sauransu kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam bai zama wadanci ba zauna ba ko dan neman ina ala ba ku samu a tashi yayi yayi amfani da karfin da Allah madaukakin sarki ya hore masa ya je yayi nau'i na sana'a domin ya kare mutuncinsa ya kare mutuncin iyalinsa da makamantansu annabi musa alaihi salatu wassalam ga sana'arsa zakariya alaihi salatu wassalam shi ma ɗaya daga cikin abin da yake harkar kafintar yake da harkar katako Allah ya hore masa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gama kamar yadda hadisin Imam Muslim Allah sallallahu alaihi kana zakariya najjaran Annabi zakariya alaihi salatu wassalam in jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafinta ne shi wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi Imam Nawawi yake cewa fihi jawazu eh, sana'a yake cewa a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai me halaccin mutum ya je ya koyi sana'a inji imamun nawawi yake cewa annan najara la tasqutul muru'a sannan kuma shi harkar kafintanci baya zubar da mutuncin mutum a gurin wannan sana'a ba sana'a ce da take zubar da mutuncin mutum ba kamar yadda muka ishara da su wa annaha sana'atun fadila imamu nawa yake cewa lalle tabbas kafintanci sana'a ce wadda take mai mutunci mai kima saboda mai ga annabin Allah zakariya alaihi salatu wassalam ya kasance eh, kafinta ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana hadisin da imamu muslim ya rawaito cikin mustadrak na al-imam al-hakim abdullahi bin abbas yake cewa kana daud zarradan annabi dawud alaihi salatu wassalam ya kasance makeri ne shi yana kera abubuwa wa kana adam harrathan yake cewa annabi adam alaihi salatu wassalam ya kasance manomi ne shi nabi adam bai zamo haka nan mazauni kawai haka yake zaune ba a'a manomi ne shi wa kana nuh najjaran sannan annabi nuhu shi ma alaihi salatu wassalam ya kasance mai kafinta ne shi wa kana idris khayyatan annabi idris alaihi salatu wassalam ya kasance tele ne shi dinki yana ɗaya daga cikin sana'a mai matukar muhimmanci musamman a yanzu na san telolin da wallahi sun yi samu rufin asiri a rayuwa sun gina gidajen da in aka je kage gidan wannan telan aka ce maka tela ne shi wannan ginin a Kaduna wallahi alazim cewa za ka yi ƙarya ne ka dauka wani hamshakin ɗan kasuwa ne da yake da kanti a kasuwar Singa ko Kwari a nan Kano amma tela ne matashi ne kuma amma gidan da ya je kira wallahi malam ya fi karfin reni ko ba shi da wata sana'a in ba in ba in ba telancin nan ba amma me ya kimanta ta ya maida ita sana'a yin ta yake yi sosai da haka yana da alama tele ne kai ko <laughs> da haka wannan sana'a ta telanci sana'a ce mai matukar muhimmanci kuma ka sani cewar mai yin ta ya kai tele kana da salaf annabin Allah guda annabi Idris alaihi salatu wassalam tele ne sannan me annabi Musa alaihi salatu wassalam kana ra'iyan ya kasance eh, yana harkar kiwo yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiyayyen halitta wanda ya fi kowa Allah sallam ɗai a rayuwarsa bai taba zama haka nan ba bai taba zama ma zauna ba tashi tun lokacin yana tun samartakarsa haka ya tashi yana neman kuɗi domin me ya kiyaye mutuncinsa da makamantansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta kamar yadda Isma'il Bukhari ya fitar da shi ya kasance ya yi mai ya yi kiwo ko manzo sallallahu yake faɗa yake cewa balkai yake cewa babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi face ya yi kiwo domin me wata tarbiyya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ringa bawa annabawa Don duk wanda zai yi mu'amala da dabba ya iya yin haƙuri da irin dabbancinta da shashancinta da shirman dabba to mutane kuma su ne suka fi cancanta yi haƙuri da su fiye da dabba in dai har zai iya yin haƙuri da dabba to mutane mai sauƙi ne ya yin mu mu'amala da su isa wannan wata tarbiyya ce ta musamman da Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa isa hadisi ya inganta kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito cewar me babu wani annabi da Allah ya aiko shi face me yayi sana'ar kiwo suka ce haka ya manzon Allah suke tambaye shi wala anta ya rasulullah har kai ya manzon Allah ya ma'aikin Allah kai ma kai kiwo kala yake cewa wa ana kuntu ar'aha ala qararit al ahli makkata na kasance ni karan kaina nayi sana'ar kiwo ina ɗiban tumaki da awaki na mutanen makka in fita da su in je in kiwo in dawo a ɗan biya ne kan wasu yan kuɗaɗe wanda ba su kai sun kawo ba amma a haka ya haƙura yake yi bai wulaƙanta wannan sana'a ta kiwo da makamantansu ba haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan tafiya ta yi tafiya ya fita daga wannan harkar ta kiwo kuma ya koma harkar sana'a kasuwanci wani ɗaya daga cikin sana'a mai muhimmanci mai albarka a ciki fatauci yan uwa yana ɗaya daga cikin mai alkhairi domin Allah mana suke yana gaya mana dama qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum ɗaya daga cikin amfanin fatauci kasuwanci shine zaka yi ta tafiye tafiye zaka yi ta tintintini kaga ayoyin ubangiji wanda zai ƙara taimaka maka ƙara ta Allah maɗaukakin sarki kaga irin mu'jiza da baiwawwaki wanda yake ƙara tabbatar maka ƙara gaskatar da cewa lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne domin Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi kasuwanci yawa sayyida Khadija ridwanullahi ta'ala alaiha matarsa da ya aura a harkar kasuwanci suka ta ga amanarsa har ta yaba da hankalinsa wa bitali ƙarshe ta aure shi sannan kuma haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da gudanar rayuwarsa har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da makamantar irin waɗannan abubuwa da haka yana ɗaya daga cikin abinda haka ku su in ka ɗauko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ma haka za su kusan dukkan su babu ci ma zaune a cikinsu muhajirun da ansar ɗinsu kusan kowa yana da sana'arsa babu wanda yake zama haka nan babu wanda yake kawai zaune shi kenan shi ba shi da sana'a sai dai wannan da makamantansu sai za ga a cikinsu an samu masu harkar narka karfe kamar yanzu aikin walda kenan a yanzu suna haɗa shi an samu masu harkar eh, mahauta a cikinsu an samu masu harkar eh, sai da abinci kayan abinci albazaz an samu irin waɗannan sannan an samu masu harkar ɗinki an samu masu harkar saƙa a cikinsu da makamantar irin waɗannan abubuwa dukkan waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka cewar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bi salo irin na annabawa sun bi salo na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba su wadatu da wannan kawai sun zauna sai abin da aka kawo aka ba su ba a'a sun tashi dukkan su kusan kowa yana da sana'a da makamantar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne ingantacce kuna gani yadda suke ringa munawa ba a gurin mai daukan karatu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da makocinsa Isa ibn Taymiya duk da ya gama a wata magana sai yake cewa kala ibn Taymiya yana da magana mai kyau akan abin da ya shafi harka koyon sana'a da kuma neman na kai da makamantansu ibn Taymiya yake cewa yace kala ghairu wahidin min al-fuqaha sama da mutum ɗaya a cikin manya manyan malaman fiqh yake cewa min asabi shafi'i a cikin mutanen imamu shafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim yake cewa dukkan su waɗannan malamai sun faɗa ka Abi Hamid al-Ghazali wa Abi al-Faraj ibn al-Jawzi wa ghairihim suke cewa me inna hadhihi sana'at lalle irin waɗannan sana'o'i da muka ambace su dinnan wanda ake yin su dinnan sai Ibn Taymiyyah ya ci gaba da zano suke cewa kal fallaha kamar harkar abin da shafi gona wannan saja da abin da shafi harkar eh, saƙa wal binaya da abin da shafi harkar gini yanzu ga magina nan sosai wanda sun zama masu kuɗi da makamantansu fardun alal kifaya koyan waɗannan sana'o'i da yin su idan wasu suka je suka koya to sun sauke wa ragowa al'umma ba kowa sai ya zama yana da irin wannan ba sana'a ce wanda ya kamata a yi ta wanda inda al'umma baki ɗaya za ta haɗu ta ce wannan sana'o'in sun daina yin su to wannan al'ummar za ta zama mai sako a gurin Allah maɗaukacin sarki so duk waɗannan abubuwa na sana'o'in nan da su ne al'umma suke rayuwa suke ɗaya ne daga cikin abin da ke cika al'umma take ƙara zama al'umma ingantacciya da irin waɗannan abubuwa yau aka zo aka tare al'umma gaba ki ta ce ta daina irin wannan sana'a ta rena ta sai dai ta je ta aikin ofis saboda yanzu aikin ofis ya koma wani irin abu nan da nan ne za ka yi sata ka ƙara bizirika ka saci kuɗin jama'a da makamantansu in ya zamo al'umma ta tafi a irin wannan sai dai ta samu kuɗi haka nan a balash a maho ba tare da wahala ba da makamantansu aka bar waɗannan sana'o'i to al'umma za ta iya zama mai sako ga baki ɗayanta amma mai in ya kasance sun zaya sun yi abin da ya dace eh, ibn taimiyya yake cewa to su sani cewar wannan fardu kifaya ne idan wasu suka yi zai iya sauka akan wasu ba sai sun yi ta ba domin me da irin wannan sana'o'in ne maslahohin al'umma suke cika da makamantansu don haka maganganu dai ga sanan na malamai kuma gashi ana ce mun lokaci yayi da makamantan irin wannan eh, bara mu tsallaka kawai abinda yake da wannan sana'o'i da muka ambace su kamar yadda na faɗa sana'o'in nan suna da yawa akwai irin sana'o'in da yanzu da muka ambace su na zamani yanzu in kana son ka kware a wannan yana da kyau ya kasance babu sana'a da tafi dacewa dama da dan agaji ma ma irin wannan din akwai sana'o'in office alhamdulillah cikin manya-manyan offices ku masu jajayen wuya alhamdulillah akwai manyan likitoci a cikin su akwai manyan injiniyoyi akwai manyan ma'aikatan gwamnati da makamantansu matasa 'yan uwana da suke ragowar eh, gurare karka shagala da kan ko kai wahalar da kanka sai ka ta neman harkar ofis a gurin harkar sana'a ka ji nasoshi ga shirin ayoyi ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai nan sun je sun aikata duk wannan sana'o'in yanzu da muke da su din nan sana'a ce sana'o'i ne masu mutunci da kima don haka ya kamata mu bazu harkar noman nan mu yi shi kan jiki kan ƙarfi harkar abin da shafi ɗinki a yi shi kan jiki kan ƙarfi harkar kanikanci mu yi shi kan jiki mai ƙarfi kuma abin da ya kamata mu yi shine mai idan muna so mu amfana mu yi dabara mu daina yin sana'an nan a ɗaiɗaikunmu shi ne ba mu da ƙarfi sai ka gama kana yin sana'ar amma babu ƙarfi mu ringa haɗuwa yanzu kanikawa a cikin 'yan agaji ku samu a samu kanikawa a cikin agaji kuma idan aka tashi ku ringa yin mechanic village mechanic village ɗaya daga cikin amfaninsa ne mai za ka tara ƙwarewa ne da fasaha kala-kala a guri ɗaya wannan ya iya gyara mercedes wannan abin da shafi harkar ofel wannan kamri yake yi wannan bakswaja wannan honda wannan kaza duk a guri ɗaya duk ya kuya kure yan agaji kaga a wani gurin ya fi akan wannan a ce yana can wancan yana hoto shi yake gyara mercedes wani yana rijiyar lemo shi yake gyara honda wani yana kaza wani yana kaza in ku tare din nan ya kuya ku kuka kama gurin kuka haɗa kai ya zama akwai amana kun kware a aikin sai ga wallahi ba yadda za a yi ku fita din nan ba ku samu abincin da za ku ci ba a wannan ranar ya kasance akwai ta'awun a junanku sai kasance wannan sana'ar kun ɗauwara ta an samu manyan masu kuɗi kuma injiniya ne makanikai ne haka abin da ya shafi harkar noma harka ce da yanzu a zamanance ake samun kuɗi darakta yana nan sakatare yana nan injiniya abba likita abba injiniya salisu yana nan a gudanar sakatare akwai lokacin da masu harkar noma na ƙungiya suka taɓa zuwa abuja suka yi mana bayani ina kura akwai matasan da suka tashi yanzu noma na zamani suke yi amma wallahi a cikinsu akwai matasan da yanzu suna da kuɗin da ya haura miliyan 500 a akawun ɗinsu matasa ne kuma duk akwai wanda a cikinsu wallahi bai kai shekara 35 ba akwai wanda suke magana cewar yanzu a wani a cikinsu yana da ya tara dukiya ta hanyar noma da yake yi kawai ƙasar taraba suke tafiya su je sai su noma hekta dubu biyar ta shinkafa dubu kaza sun samu kuɗin da ma sun kasance ma wasu ma sun rasa me za su yi su harkar riɗi harkar albasa akwai ɗalibi na biyu ke ya gama ɗalibin na san shi yana gaya min a unguwas a garin su ɗan rana ne shi yana gaya cewa wallahi akwai abokin su sai da ya tashi akwai shekarar da ya tashi noma rake ya je ya noma wallahi sai da ya noma raken naira miliyan ashirin da wani abu a cikin yan watanni yana cire shi kuma ya ɗora albasa wanda yanzu albasa ga tana take tsada duk magidanci yanzu ya san tsada da albasa take haka ne ko ba ka bane ba dan buhu yanzu zaka je ka siye shi kaji ana karanta maka dubu ashirin dubu talatin daga waɗannan sana'o'i ne wanda su ne zaka je ka yi shi ka kwance kada da wadata ka kuma ka je ka taimakawa addinin Allah daka yana da kyau ku yi dabara kar mu ringa tafiya ɗaiɗai kun mu kawai mu ce haka nan za mu je mu ringa irin wannan sana'o'in ya kasance mu ringa haɗa kai domin a haɗin kan nan akwai alkhairi a cikinsa kuma za a samu kwarewa da makamantansu har kul sauran minti zan cike da wata kisa ba kissa ce ba don kissa zai wata zama karya ko gaskiya wannan hakika ce kowa ya san kamfanin DHL haka ne ko DHL kun san shi ko duk wanda yake harkar aiken saƙon wasiƙa gari da gari ko ƙasa zuwa ƙasa ya san wannan kamfanin mutum uku ne suka haɗu suka yi shi hisa ya zama sunan shi ma dhl sunayen kowanne ɗaya daga cikinsu na farkon aka ɗauka sai suka haɗa suka yi shi mutane ne guda uku abokai suna aiki a wani kamfani na jiragen ƙasa sai ga irin yadda kwantena in ta shigo jirgi ya zo kafin a bata izini ta wuce ana ɗaukan kwanuka mutane suna cutuwa za su aika kayansu suna sauri kayan nan su je amma ba su samu dama ba sai ya ɗauki kwanuka sai suka ce to me zai hana tun da muna da ƙwarewa kan abin da ya shafi wannan harkar ta sufuri ta aikin kayan nan mu je mu kamfanin da zai sauwaƙa wa mutane kayansu su mu ringa kai musu shi da wuri ta nan tunanin suka fara akwai ɗaya daga cin sunan shi delsi sunan nashi na farko shi sa wannan d take ciki d din delsi kenan h din nan hill hill blam shine sunan shi kaga dh h din kenan l din kuma liyini sunan shi da aka sunaye guda uku nan sai suka hada kowa sai ya dauki sunan sai suka bude kamfani sun bude wannan kamfanin DHL din a 1969 suka fara a America 1969 suka fara harkar DHL harkar aika sako da gari zuwa gari a cikin America suka fara abu aka tafi aka tafi suna ta haɓaka wannan abun su ukun nan suna ta yi duk sako za su ɗauka su kai har ta kai suna zuwa suna neman manya-manyan nuka. sai su je su MOU eh, da su akan duk ayyukan nuka su za su naga ɗauka suna kai musu a ko'ina suke so a cikin Amerika da wajen Amerika da makamantansu suka yi da Hilton suka fara da manya-manyan nuka. a 1986 sai da aka kai suka fara mallakar jirgi nasu na kai saƙo da kansu ba maganar mota ake yi ba ba magana mota an wuce wannan sai suka mallaki jirgi wanda kai jirgin su ne za su ringa ɗiban kaya na kai sako suna aika da makamantansu ana nan ana nan a yanzu maganar da ake din nan DHL yanzu suna da branch a duniya yanzu suna da branch sama da guda dubu biyu a duniya sama da branch guda dubu biyu a duniya sannan kuma suna da ma'ana eh, suna da ofis a ƙasa a sama da ƙasa guda 220 a duniya babu ƙasa a cikin ƙasashe 220 ɗin da ka je baka samu kamfanin DHL suna nan ba ƙarshen su wanda ya yi riga don sun ta mutuwa gradually su su uku dinnan nan last wanda ya rasu shine ya rasu a 1998 amma na kamfanin har yanzu yana nan kamar babu abin da ya girgiza shi abinda yanzu suke da shi na jirage daga wannan guda ɗayan daga 1986 zuwa yanzu magana da ake dinna karanta yanzu bincike da aka yi suna da jirgi guda sama da guda 250 yanzu a duniya na ɗaukan kaya kawai suna da ma'aikata sama da guda mutum dubu hamsin sana abin da zai baka mamaki ribar da suke samu duk shekarar duniya nan. dala america in suka cire expenses harkar jirgi harkar space harkar mai harkar waye duk wannan abin suka gama shi suna samun riba tsagwaran riba duk shekara suna samun dala dala miliyan goma duk shekara wannan ka duba gani wannan ɗaya ne fa daga cikin gomomi suna nan irin waɗannan 'yan uwa abokai da suka taru suka iya suka iya kawo kansu mafita da makamantansu daga babu dalilin da kuna yan agaji ga kuna Allah ya baku kwakwale Allah ya yi ku kuna da kishi Allah ya ku kuna da wannan da za ba za ku iya irin wannan abubuwan ba kowa a garin su yanzu ya nemi waye abokin sana'a irin sana'a da suke yi su zo su haɗa ƙarfi teloli kar ka je ka buɗe can a waccan unguwar can a can can a can ba mai zuwa ku zo ku buɗe wani makanik na teloli wani village na teloli wannan yana yin ɗinkin sama wannan yana yin ɗinkin sirfani wannan yana yin ɗinkin hannu wannan yana yin ɗinkin kaza ka gani wallahi sana'a wallahi aiki sai kun ture shi so da wannan haɗuwar da za ku yi ƙarfi zai ƙara muku da ka kasance masu yin noma su je su masu kaza su masu to da wannan ne sai ka ga gabaki ɗaya kai a karan kanka ka amfana ka ba wa kanka gudunmawa ta tattalin arziki ka ba wa iyalinka ka ba wa ƙasarka da jiharka da makamantan irin waɗannan abubuwa amma in ba da wannan abubuwan ba tsakani da Allah haka za mu ta fama cikin walalu na talauci da yunwa lokaci ya kai shawara ta ƙarshe cikin rabin minti shine masu harkar ilimi na sanin tattalin arziki suna cewa kada ka je ka yi sana'ar da kai ne za ka zo ka yi sana'ar nan ka ringa neman masu siya wannan ba sana'a sunanta ba duk sana'ar da za a zo kai ne za ka je ka gama sana'anta kayan ko ka kawo kayan ka zo ka dinga neman masu siya ba sana'a ba ce ba wannan suka ce abin da za ka yi shine ne ka je ka yi ka binciki menene sana'ar da mutane ne za su zo su dinga neman ka an gane sana'ar da mutane ne za su zo su dinga neman ka mai sauƙi ne kuma wannan kowa ya koma yankinsu ya zauna ya lura menene nake da shi a garinmu ko a yankin da nake rayuwa wanda mutane suke bukatarsa kuma babu shi da yawa sai ka yi shi an gane wannan ne wannan din amma kar ka zo duk abin da ya kasance an yi yawa ana yin sa kai ma ka zo ka ce za ka yi shi to ba lalle bane ba kai nasara a wannan sana'ar wanda kuma matsalar da aka jarabe be mu da ita kenan ba za mu taba tsayawa mu kirkiro abu ba shi wannan abun yana bukatar dan tunani ne kawai ka zauna kwana ɗaya biyu uku ka yi bincike ka shiga ka fita can can can to sai ka ta taro sana'o'i ga sanan burjik wanda al'umma wallahi kana zaune za a zo a dinga maka bukin ana neman ana neman wani abu wannan ita ce ita ce ita ce sana'a amma duk sana'a da za a zo kai ne za ka ringa yi sai ka kera ka ringa bin mutane to za a zo a barka kullun kana cikin kwantai da sana'a ka da makamantansu kisa za ka gani a yanzu babu abin da ake samun kuɗi yanzu a gurinsa a kansa irin harkar abinci saboda abinci mai kowa yana bukatarsa haka ne ko yanzu a zamanance babu abin da ake samun harka da shi irin mai harkar intanet harkar waya saboda mai waya sa kati da makamantarsu kowa yana bukata to irin wannan ne sai ka nemi menene furas maki da suke kewayenka wanda al'umma babu shi kuma ana bukatarsa musamman mu Najeriya a nan gurin babu dalilin da wallahi mutum zai zauna ya ringa kukan talauci wala duk wani alkhairi da Allah zai mana a ƙasan nan Allah ya mana shi tunda ya bamu yawa Allah ya bamu yawa kuma ya bamu ga abubuwan yin nan sosai ga sunan kuma wani abu kuma ga nan mutane ne al'umma ce wadda birjik ba ta iya wa kanta abu komai sai an kawo mata abun bakin ciki a ce abun kwalkwalan harshe kwalkwalan eh, wannan tutfik abin cire eh, nama ko wannan a cikin haƙori sai an kama shi daga cana kaga wannan lalacewa ta mai ta kai yawa sama da mutum 200 miliyan 200 da wani abu da muke da shi a Najeriya amma har yanzu ba mu da kamfanin da suka yi yawan da za su iya san'anta mana abin sakaci sai kama da shi daga cana balle resa resan nan daga cana ake kama na ita ƙananan abubuwa irin waɗannan so yana da kyau gaskiya wannan tarayyar taku a matsayinku na wannan matasa ina fata Allah mana sarki ya ƙara sanya wa rayuwarku albarka kamar yadda kuka zo gurin nan Allah mana sarki ya kai mu shekara mai zuwa sai dai a zo a ringa gaya mana gasuwa na sun buɗe kamfani gasuwa na sun buɗe mechanic village gasuwa na sun buɗe kaza da makamantansu kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz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 a dogaro da kai da haɓaka tattalin arziki musamman wanda ya shafe ka kai dan agaji da haka babu abin da za mu ce sai Allah maɗaukaki